kai dan bello na san ka ba kai ba likita bane ko makaranta baka gama ba eh na ji amma zan iya maka maganin kowace irin cuta naira dubu daya in kuma na kasa an baka naira dubu biyu to haka ne shikenan a ah, likita bakina ba na jin dandano. to shikenan nurse dauko maganin na jankanta wannan ruwan omo ne masha Allah yanzu ɗanɗanon ka ya dawo mai kuma dubu daya hmm, baka isa ba ah, likita ah, taimaka min na kamu da cutar mantuwa bana iya tuna komai shikenan Nurse mi kowanne maganin da ke jankanta auren umu ne masha Allah yanzu da ka tana kwakwalwar ka ta warke karo ta dubu ɗaya to yanzu zan kure ka likita na kamu da cutar makanta ba na gani hmm, gaskiya ba na maganin wannan an shi wannan dubu biyan kada kake baka isa ba naira hamsin ce wannan masha Allah ka sun warke yanzu ba dubu ɗaya. Majira, jira ɗan bello